fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana kunguma maɗantani ke gabatar muku shirin gakanin labarin a sukukutan cikin jihar doso wasu ɗauke da makamai da ba a tantance ba na amsar haraji kan dabbobin al'umma za ku ji magajin garin a cikin shirin jarabawar bakaloriya ta 2021 da aka tanada gobe 27 ga watan yuli a nan niger an gusar da ita zuwa 4 ga watan ogista mai zuwa cikon bayani a cikin shirin a rahoton musamman na wanga shirin zamu fa'inci shimfiɗar aikin kwamitin kasar niger da kuma yadda yake gudanar da aikin nasa. Mun sauraro barkanmu da yau Litinin 26 ga watan Yuli 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mutum goma sha hudu aka kashe jiya Lahadi 25 ga watan Yuli manoma goma sha biyu a garin Wuye da wasu biyu na darai dai. Wannan shine sakamakon wani hari da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba. Bisa motuna da dama suka kai wa kwamin ɗin karkara ta Bani Bangu jihar Tilaberi. a faɗar wata majiyar garin abin tunasarwa dai shine mutum 58 aka kashe ranar sha biyar ga watan maris 2021 a cikin wannan gari wasu mutane kuma ɗauke da makamai da ake zaton 'yan jihadist ne suna karɓar harajin dabobi a cikin kwamin ɗinsu kukutan jihar doso yau da 'yan kwanaki suka kasance a garuruwan rumbun ko kawa sabara da kuma mai gebe kama bori magajin garin ya tabbatar da wannan labari ga amsan da ya ma wakilinmu Abdulaziz Danyuma inda ya ce. Labarin gaskiya ne. da lamarin ya faru an kira ni karfe goma sha ɗaya dare na Sezir in sg na prefecture. Makiyayan wanda suka yi makiyo su suka kira ni suka ce ba ƙarya ne ba ga hillacin nan ya ce wanda ya yi gaddama akan haka nan ya ce yana iya kansu wurin wanda suka riƙe mai dukiya suka ce to karamar bisa ɗari da hamsin za a belinta babbar bisa ɗari biyar. Hillacin ya zaka kwannan yana neman kuɗi ya yi kolekta ya ta kai sun amsa mai geben sun amsa sabara sun amsa rumbuka. Kowane ne lokaci na damana wannan abun yana faruwa cikin wannan wajen cikin wa'anga shekarun da ya biyu mutanen sai su yi unhwani da damana inda duk damana ta sauka ba kowa ga iya fasa a cikin wani wuri ba su sai su yi unhwani da wannan duhun na damana da suka suna yamma mutane wannan barazan. A ranar isirin ga watan Yuli a cikin kwamin ɗin Wallam an malala ruwa kama ga bakin ƙwarya inda sansanin 'yan gudun hijirar da ke garin mazamnan nasa suka bar wurin ɗakuna sun rumza bisa mutane a cewar malik alasan wani dan gudun hijira da ke sansanin an samu mutum hudu da suka ji rauni kuma aka kai su asibitin garin ga bayanin da malik alasan yawa wakilinmu iliyasu gumandai Eh. Akwai wata tawaga da ta zo nan don tantance yadda gidajen aka gina su. Ba su gamsu ba gaskiya. Bayan kuma wannan jajibirin sallah an samu iska da ya yi barna da ya kada gidaje har da waɗansu mutane sai da aka kai su likita. Yan gudun hijiran ba su ma shiga cikin gidajen. Waɗanda suka jikata su hudu ne akwai mata biyu yara biyu. Wasu sun ji ciwo a jiki wasu kuma a cikin jikinsu ne suka ji ciwo. An ɗauki ɗawane su su a likita ba matsala amma sai dai waɗanda suka ji ciwo a cikin jiki suna ci gaba da fama. Babin jarrabawar rubutawar bakaloriya 2021 da aka tanada gudanarwa a ranar 27 ga watan Yuli a mayar da ita zuwa ranar 4 ga watan Ogista mai zuwa. biyo bayan wata shawara da harabar ministan bada karatun ilimi mai zurhi ya yi da abokanan hulɗarsa ga batun ko kaka 'yan jarabawar ke ji ga abin da suke faɗa. To abin da ya rage muna kuzari, amma ba yadda za mu yi, musamman gashi nan yanzu muna karatun darasin labari da labaran ƙasa da ake kira Histoire jero Muna nan muna ƙoƙarin karanta babin da bamu gani ba da kuma karatun lissafi. A jimilce komai na wukana yadda ake so. Na shirya sosai don tinkarar jarabawa bakaloriya, amma gaskiya ɗagewa da ake yana karya mana ƙwarin gwiwa, amma yana ba mu lokaci mu ƙara shiryawa, mu gyara domin mu tunkari jarabawa baccalaureate. Kafin a sauke ranar jarabawa gaskiya a shirya muke. Mun san da cewa za mu shiga jarabawa ranar 27 ga watan nan. Kwatsam haka sai aka sake rana. Gaskiya abun ya bata mana rai. Yanzu ma karatun na gazayi ko na ɗauki littafi ban ba san bata inda zan fara. Gani nan dai na rude. Dudai a kan batun na jarabawar a ƙasar Nijar shekarar bana kasan samun nasara ta BPC ya tashi kaso 20.50 cikin 100 a faɗin ƙasa dangance da sakamakon dindindin da aka wallafa ranar Juma'a ta hanyar harabar jarabawar ministan ilimantarwa. Ganin wannan sakamakon Adama Dawaki ta firanta da Shebu Dambaji malamin koyarwa da ke cikin Dirtaya kuma tsohon babban sakatarin sandikar malaman ba da karatun sakandare ga bayanin da ya mata. A cikin shekara goma, sakamakon nasara a jarabawar BPC bai huce kashi 30 bisa ɗari ba. Wanda ke cikin harkar abun ba zai ba su mamaki ba. In ba haka ba, da ko kashi 40 bisa ɗari bai yi ba. Babban dalilin shine rashin kwanciyar hankali a cikin tsarin ba da ilimi na ƙasar Nijar. Ba da ilimi wasu awowi ne da ya kamata a girmama har ƙarshen shekara. Amma tare da yajin aikin masu ba da horo, da 'yan makaranta, da rashin biyan albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi da suka fi yawa a tsarin ba da ilimi. ilimi. In aka auna sakamakon nasara a matakin kasa. a cikin kwalejin karkara ne aka fi samun munanan sakamako. Dalilin kuma shine babu mushani a cikin waɗannan makarantun karkara. Akwai kuma mummunan yanayin karantarwa, da akwai makarantun da zana ne da kuma inda za ka samu ɗalibai ɗari da ishirin haka, kuma da raunin gudanarwar makaranta. A matakin makarantun gwamnati, babu kulawa kamar a makarantun biya. Misali, mushe yana iya kwashe watanni uku da bai kimanta ilimin ɗalibai ba, idan ba kimantawar da ta zamanto dole ba, kamar aikin tsaro da ake kira divorce surveiller da composition. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger, bari muleka yankin Abzin. Manoman garake da na lambuna na jihar Agadez na damuwa dangance da rishi ko kuma hawan farashin taki a wagga shekarar cikin kasuwanni. yanayin da ke iya zama wani tasiri akan albarkatun shekarar bana a cewar Ahmed Uha shugaban zauren gidan manoma na jihar wato ga bayanin da ya yi. problem Muna da matsalar takin zamani a yankin Agadez. Tun farko mun yi kwanto ne bisa kaima. A shekarar bara su ne so kawo mana takin zamani har zuwa mu. Amma wannan shekara muna cin karo da matsaloli na rashin takin zamani. Saboda akwai wani kuduri da daraktan ma'aikatar kaima ya ɗauka na cewa za su sayar da bahu a jika 22 akwai na jika 31. Wannan ne ya rikita mana tunani a matsayin mu na manoma. manoma saboda wannan farashin babu tallafin gwamnati ko ɗaya na tallafawa manoma don haka za mu fuskanci matsala idan babu mafita rashin takin zamani zai iya kawo cikas saboda ƙasar mu ta noma ta gaji sai da takin zamani idan ana son a samu sakamako mai kyau sauyi daga sai da yawo ta kasashe zuwa sai da yawo ta al'ummomi shine kasance manufar wata haɗuwa a ƙarshen makon nan da ya shuɗe a nan yamme a kan babban taron na 'yan farar hula na nafiyar afirka ta yamma an zaɓi isa garba jagora kwamlan messi babban sakatarin foskawo ya ma michel deji bayani a kai Les objectifs. Faradun euh, da ake son a cimma su ne muhimman ma na yayin ta yadda kungiyoyin fararen hula za su kasancewa haɗe da juna ta yadda sai da yawo ta yadda kungiyoyin fararen hula za su taimakawa domin sai da yawo ta kasance ta al'ummomi maimakon ta tsaya sai da yawo ta ƙasashe. Dinan zai baiwa kungiyoyi damar yin aikin su ta yadda sai da yawo cikin fannonin su daban-daban domin gabatar da bayanai na karuwa da ke kawo sakamako mai kyau. Wannan ne babban muradi na wannan haɗuwa kuma muradi na biyu shine an sabunta jagorancin faskawo da ke Nijar. Wannan muhimmin mataki ne wajen ci gaban faskawo ba a Nijar kaɗai ba har ma da yammacin Afirka. Muna kira ga dukkan ƙungiyoyin fararen hula a Nijar da su juna tare da faskawo Nijar domin ta taka rawarta cikin bukatunsu na gabatarwa tare da CDAO. A wani fannin kuma tun ɗaukar matakin da Algeria ta yi na sake buɗe iyakarta da ƙasar Nijar al'ummomin garuruwan da ke bakin iyaka sai hamdala suke kamar misalin al'ummomin gundumar cintabaradan cikin jihar tawa alamin washar ya firanta da shugaban kwamitin matasan garin abdul nasir elaji isa hando ga fasarar kalamun nasa tun ranar da shugaban kasa ya je algeria domin ganin an sake bude iyakoki mutane sun bayyana farin ciki domin yawanci kashi saba'in cikin ɗari na cimaka na fitowa daga algeria lokacin da aka rufe iyaka tattalin arziki ya tsaya mutane sun rasa jalli idan aka duba kayayyakin da ake kawowa a nan ana saida su ne nan motoci da suke zuwa ƙari ne gare mu allah ya taimaka ta yadda wannan dangantaka za ta bunƙasa domin idan babu algeria to harka ba ta yi cinta na dogaro da algeria bisa kashi hamsin cikin ɗari ta yadda buɗe wannan iyaka mutane sun ji daɗi yawanci ma sun manta da libya babban fata na shine a samu hanyar cintatawa wani lokaci kana sa awa shida ko bakwai domin zuwa nan alhali kilomita 100 da 'yan kai ne. Mutane da dama suna son zuwa cinta amma yanayin hanya ne matsala. bari mu taɓo wasannin motsa jiki. 'Yan wasa bakwai ke wakiltar ƙasar Nijar a wasannin Olamfiya da ke gudana a Tokyo da aka buɗa ranar Juma'a. Akwai Abdulrazak Isufu Albaga da Tekiyat Ben Yusuf ta fannin wasar taekwondo ismail alasan gajido amina seni da badamasi sangiru wajen tserere alasan saidu lansina da rukaya musa muhamman wajen tsereren kurmi cikin ruwa jiya 25 ga watan wato matashiyan nan 'yar taekwondo tekiyat ben yusuf kaɗan da ta samu gala ta uku mai shiga tarihi a ƙasar niger mai rike da kambun afirka kuma ta faɗi a gaban 'yan rasha tatiniya miniya goma da sha biyar inda ta zo ta biyar a jerin masu yauni ƙasa ga kilo hamsin da bakwai. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Kwamitin ƙasa na cikin manyan mashaharantun ƙasar Nijar shine babban kotun batutuwan hukuma dangance da hurumomin da kundin tsarin mulki ya zayyana. Balki Samidu ta firanta da Juju Ayuba Hassan domin samun ƙarin bayani ga zubin firanta su. Kwamitin ƙasa na cikin kotunan nan hudu da kundin tsarin mulki ya tanada bisa batun shari'a. Doka ta ba shi hurumomi. Hurumin farko jujin kula da bin doka shine ke kula da hakikancin dukkan matakin hurumci da suka fito daga gwamnati, hukumomin ƙasa, kamfuna da masana'antun gwamnati. Duk wani mataki da ɗan ƙasa ke ganin kamar an take mashi haƙinsa yana iya tuntuɓar kwamitin ƙasa don ya tambayi a soke wannan matakin. Misali wani ƙudurin da ke tsige ma'aikaci an kun ga da matakin bai bisa kan bin doka kana iya kai maganar a gaban kotun kasa don a soke matakin kuma idan aka tada ka daga inda kake da zaran kana ganin kaman wannan matakin na durba-durba ne kana iya gabatar da batun a gaban kwamitin ƙasa ana iya yin tuntubar ne kan fuskar fayyacewar bin doka wanda ake ce ma refere kamar misali magajin garin da ya ɗauko matakin hana zanga-zanga in dai akwai wani ɗaukar mataki a hukumce ana iya tuntubar kwamitin ƙasa don fayyacewar gaugawa a wancan bangaren kuma hukuncin da ake tsayar a kotun ɗaukaka ƙara bisa ga aikin hukuma ko na batun zirga-zirga nan ma ana iya tuntuɓar kwamitin ƙasa kan matsayi na jujin ɗaukaka ƙara a wani bangaren kwamitin ƙasa na aiwata aikin mashawarcin gwamnati ta fuskar batun shari'a gwamnati na iya sa zuwa ga duk wani tsarin takarda da yake son amince mu. da menene kwamitin ƙasa ya kumsa? Kwamitin ƙasa ya kumshi rawayar mambobi akwai jujoji masana aikin shari'a shari'a da kwararrun da kwararrun masana ga batun yancin hukunci daraktocin hukuma da ake nadawa a matsayin juju akwai zauren raba gardama akwai zauren barikin da ke bada ra'ayinsa zuwa ga gwamnati an gwamnati ya kirkiro wata doka kamin amincewa da ita a zaman taron ministoci gwamnati na iya zuwa ya tambayi ra'ayin kwamitin ƙasa don ganin an yana da daidaito da tsarin doka da ƙa'idojin dokar da ake aiki da su Yaya kwamitin ƙasa ke aiki? Kwamitin ƙasa na aikinsa kamar duk wani kotun shari'a yana da rasansa na jagoranci akwai shugaba guda shugabannin zaruruka da na mashawarta cibiyar kenan. Saɓanin wasu kotunan a kwamitin ƙasa akwai babban mai rahoto wanda ake baiwa damar ba da ra'ayinsa rahoto ne yake da sunansa domin ya baiwa kotun haske. A wancan ɓangaren kuma akwai sashen da ake kula da duk wasu takardun masha'arantar. De la Studio Ghana. masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin sani isaka da ya daidaita muku seti kuka ji ni yanda ya kamata nina na kudan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya.